أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتينا أصبر sha biyu ga watan ramadana shekara ta 1442 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 24 ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin alkulafa'ur rashidun wanda yake unguwar agege a cikin jihar Legas, inda muke gabatar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda a yau insha Allah za mu tashi darasi na goma sha ɗaya kafin mu fara karatu ana faɗakarwa ga iyaye mata waɗanda suke sauraron karatu a sama da cewa da Allah su kula da yaransu yara suna yawan kai kawo da zirga-zirga da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace in ba manta ba jiya mun tike da ƙarshen aya ta ɗari da ashirin da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul tauba da haka yau za mu tashi farkon aya ta 129 fadin Allah madaukakin sarki laqad ja'akum rasul laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم وبنجي يتي لقد حقيقة جاءكم رسول manzo ya zo muku min anfusikum daga kawukanku mana ɗan cikinku an gane ko a wata ƙira'a ta abdullahi bin qusaytin ilmaki wanda ruwaya ce daga nana fatima Allah ya kara mata yadda ta tace a kuma rasulun min anfusikum da fatahar fa'un a madadin da kisranta a madadin min am da fatahar sinun a madadin da kisra laqad ja'akum rasulun min anfusikum a madadin min anfusikum idan aka ce anfusikum ana nufin kawukanku manzo ya zo muku dan cikinku amma idan aka karanta min anfusikum manzo ya zo muku mafi tsadakku daga annafasa nafasa shine tsada akan ce Shai'un nafis abu mai tsada daga nan aka samo suna nafisa mai tsada ina fata an gane to cewa manzo ya zo muku daga kawukanku da suwa ake waɗansu malamai suka ce da larabawa ake domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba laraban dangi ne gaba da baya ɗa daga cikin ‘ya'yayen annabi Ismail amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi kamar yadda Allah ya faɗa a farkon suratul juma'a yusabbihu lillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim huwa alladhi ba'atha fil الذي rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يكي يسبه لله ما في السماوات وما في الأرض لها لتدكي سمد لتدكي كفتني وألا تسبيه وهو العزيز الحكيم domin shi Allah shine al-azizu mabuwayi al-hakim kuma mai hikima sai ce malikul qudus al-aziz al-hakim kai mamallaki tsarkakakke mabuwayi kuma mai hikima sai ce huwa allazi shi Allah shi ne wanda ba'asa ya aiko fil ummiyina a cikin ummiyin ummiyin anan larabawa ake nufi ana kiran larabawa da ummiyin saboda suna danganta 'ya'yansu zuwa ga iyayensu mata an gane ko haka waɗansu malamai suka ce li'annahum yantasibuna ila al-ummahat balarabe ne za ka ji an kira shi a madadin a hada da sunan babansa sai a hada da sunan babarsa a ce abdullahi ibn ummi maktum kaga ummi maktum babarsa ce a madadin a kira shi da sunan babansa shurai habil ibn hasana hasana babarsa ce a madadin a kira shi da sunan babansa to larabawa irin wannan akwai da yawa a cikinsu shi yasa ake ce da su ummiyin a wani fassara na malamai amma waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da ummiyin waɗanda ba sa karatu kuma ba sa rubutu ba dan ba su iya ba sai dan su a wajen su karatun da rubutun ba burgewa ba ne su larabawa abin da suka fi ɗauka burgewa ka haddace abu da ka ka haddace abu da ka to shi yasa ake kiransu da suna ummiyin ba sa karatu ba sa rubutu shi yasa manzon Allah Allah ya kira shi da suna nabiyul ummi annabi ba ummi saboda mai baya karatu baya rubutu wa ma kunta tatlu min qablihi وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون Allah ce wa ma kunta baka kasance ba tatlu kana karantawa min qablihi kafin alqur'ani min kitabin na wani rubutu ko wani littafi ko wani abin da aka rubuta wala takhutuhu bi yaminika kuma baka rubuta shi da hannunka na dama idan lasabal mubtilun inda kana haka to da masu son su soki qur'ani sun samu damar sanya wa mutane kokwanto sai su ce yayi daman ya iya karatu ya iya rubutu da haka dan yazo da qur'ani ai ba wani sabon abu bane ba ga wanda ya iya karatu ya iya rubutu dan yazo da wani abu na fasaha rubutacce ai ba zai zama bakon abu ba amma kasantuwar annabi duk an masa shaida da baya karatu baya rubutu amma ya zo da littafin da ya gagari masu karatu masu rubutu ta fuskar fasaha ta fuskar mu'ujiza ta fuskar hikimar zance da haka wannan fasara ta biyu kenan ummiyin ana nufin larabawa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle annabi ya zo dan cikin ku to idan mun fasara da wannan fasara ta biyu da larabawa ake magana malamai suka ce doriya akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi inni min nikahin wa lastu min saf'a ya faɗa cikin hadisi yace inna Allah safa min waladi isma'ila kinana Allah ya zaɓi kinana daga cikin 'ya'yan annabi Ismail shi kinana ɗaya ne daga cikin 'ya'yan Ismail sannan wasu min kinana ta bani hashim ƙuraishan kai kuma ya zaɓa cikin 'ya'yan kinana sai ya zaɓi banu hashim ƙuraish ƙuraishawa shi ma ƙuraishu suna ne asali na mutum guda ɗaya shi ƙuraishu jikan annabi Ismail ne ta hanyar ɗansa kinana to sannan wasafa min ƙuraishin bani hashim kuma ya zaɓi banu hashim wanda su ne gidan su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma daga cikin ƙabilun ƙurayshawa to kaga kenan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da haka wasafani min bani hashim ni kuma an zaɓo ni daga banu hashim to da haka malamai suka ce manzan Allah yana magana ne akan asalinsa na shi balarabe ne gaba da baya don haka larabawa Allah ya yi musu ni'ima ta yadda ya sa fiyayyen annabawa cikamakin manzanni daga cikinsu yake da wannan malamai suka ce kabilar ƙuraishawa sun fi kowace kabila a cikin larabawa a cikin ƙuraishawa ma banu hashim sun fi kowa a cikin banu hashim kuma manzo Allah ya fi kowa amma a dukkan sauran kabilun duniya kuma larabawa sun fi kowa kaga kenan manzo Allah zababban zababban zababban zababbu ne da haka Allah yana gaya wa larabawa irin wannan ni'imar da na yi muku na zaɓe ku daga kaza daga kaza daga kaza har na zo na zaɓo fiyayyen annabawa daga cikinku waɗansu malaman suka ce amin an fusi kum kum ɗin nan zamiri ne zuwa ga dukkanin muminai baki ɗaya mana ubangiji yana yi mana gori irin na ni'ima ya mutunta mu ya girmama mu ta yadda ya sa annabin ƙarshen zamani ya fito daga cikinmu mu waɗanda muka yi imani da Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin lalle Allah yayi ni'ima ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan a lokacin da ya aiko musu manzo dan cikin su min anfusihim daga kawukansu yatlu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su yana koya musu kyawawan ɗabi'u da kuma munana kyawawa don su yi aiki da su munana don su rabu da su shine tazkiya wa yu'allimuhumul kitab kuma yana sanar da su ma'anonin littafi bayan ya koya musu tilawarsa kaga kenan manzo Allah ya koyar da bakin Qur'ani kuma ya koyar da fassarar Qur'ani yatlu alaihim ayatihi koyar da tilawa wa yu'allimuhumul kitab koyar da ma'ana wa in kanu min qablu alhalin san kasance kafin zuwan annabin lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayyaniya to kaga anan kuma sai Allah ya laqad manna 'alal mu'minin kuma yace iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim kaga kenan dukkanin mu'mini wannan gorin ya shafe shi wannan ni'imar ta shafe shi a matsayinka na mumini ko da bai rabe ne kai ko bahaushe ko kanuri ko inyamuri Allah ya maka ni'ima na daga cikin ni'imar ya sa annabin ƙarshen zamani ya fito a ɓangaren ka in dai kai musulmi ne in dai kai musulmi ne amma in ba musulmi bane ba kai to wannan kuma wani abu ne na daban amma duk musulmi Allah ya masa ni'ima ta yadda ya sa annabin ƙarshen zamani ya zama annabin musulmai musulmi akan turba ta musulunci an gane ko waɗansu malaman suka ce a'a ni'imar ta fi haka ma'anar ta fi haka faɗi Allah yana magana da dukkan 'yan adam ne lallai na yi muku ni'ima babba ta yadda na sanya annabin ƙarshen zamani ya zama mutum inda na ga dama sai in sa ya zama mala'ika ko wata halitta ta daban domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah yake da shi 'Kul! inna ana basharun qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid qul kace da su inna ma ana basharun mithlukum ni mutun ne kamar ku dan cikin ku mai halitta irin taku mai kamanni na mutuntaka kaman naku duk da falala da annabawa suke da ita akan kowa amma dai annabi mutum ne duk wanda yake annabi ba mutum bane in yana tunanin girmama annabi to bai girmama shi ba wulakanta shi domin cikin halittar Allah babu halittar da ka ta kai ta mutane daraja idan ka ce annabi mala'ika ne duk da haka ka rage masa matsayi domin mala'iku ma ba su kai annabawa daraja ba annabawa mutane shi yasa zaka ga ba za a ce maka an aiki annabi zuwa wajen jibrilu ba sai dai a ce jibrilu an aiko shi zuwa wajen wa annabi kaga jibrilu eh, abin nan ne masinja ne na manzo Allah yanzu ka taba ganin da oga da masinja a ce matsayin su daya idan oga ya koma masinja gaba ya ko baya amma wani saboda rashin tunani sai ce ai annabi mala'ika ne a'a ka rage masa daraja ai mala'iku ba su kai darajar annabawa ba to amma idan aka ce annabi mutum ne kuma abinda ake nufi wanda ɗabi'u irin na mutane suke a tattare da shi annabawa duk da darajarsu da matsayinsu Allah bai musu ƙwayar ido uku ba a ce tun da shi annabi ne idansa bari a ƙara mat ɗaya don ya fi na mutane gani Allah bai masa haka ba duk annabawa ƙwayar ido biyu ke gare su kunnuwa biyu ke gare su ƙofar hanci biyu an gane ko dukkanin kamanni na 'yan adam haka suna cin abinci suna auratayya suna bacci duk da bambance-bambancen da ke tsakaninmu da su a cikin wannan dan dan mun ce annabi yana bacci ba yana nufin baccinsa irin na kowa ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci amma zuciyarsa ba ta bacci idansa ne ke bacci al'ainu na'imatun wal qalbu yaqzan shi yasa su annabawa duk abin da suka gani a cikin bacci gaskiya ne in Allah yana so ya magana da su ko suna bacci zai magana da su don ita zuciyar a faɗake take a farke take amma kai ku lokacin da kake bacci total shutdown kake zuciyarka bacci take idan ka bacci yake komai naka bacci yake shi yasa kai in kai bacci ka tashi sai ka sake alwala amma su annaba za su yi bacci su tashi kuma su yi sallah saboda su baccin su baya karya musu alwala da aka mu gane cewa annabawa mutane ne kuma Allah ya yi haka ne don ya girma mutuntaka don ya nuna darajar ɗan adam ya sanya annabawa su zamo cikin 'yan adam ina fata an gane sa Allah ya ce walaƙar karramna ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله يقول ولقد حقيقة كرمنا بني آدم من جرم ما يأين آدم wanda su kansu annabawa dukansu ƴaƴan annabi Adamu ne an gane ko wa hamalnahum Allah ce mun ɗaukake su filbarri a kan tudu wal bahari da a cikin teku akan tudu ubangiji yayi mana kayan sufuri muna da jirgin ruwa muna da mota muna da keke muna da mashin muna da jaki da doki da alfadari muna da jirgin ƙasa da dukkan dangin kayan sufuri da suke tafiya da mu akan tudu an gane ko to haka nan fil bahar a teku Allah ya ɗauke mu akan kayan sufuri irin na ruwa mu tashi a sama mu shiga jirgin ruwa sannan kuma mu yi tafiya a ƙar kuma mu yi tafiya akan kafafuwan mu bayan ga dangin ababen hawa iri daban-daban da Allah ya bawo malamai suka ce abin da yasa Allah ya faɗi wannan saboda waɗanda ba mu ba ba su da wannan yanzu ka taɓa ganin tashar mota aljanu in ma akwai kai za ka je ka shiga motar ka taɓa ganin jirgin mala'iku misali a ce ga wani jirgi sunansa jibrilu airline mika'il babu shi su Allah bai musu wannan karamcin ba duk da su ma suna da samfurin tafiye-tafiyensu mu ma muna da irin yadda muke tafiya mu amma duk da haka Allah ya ƙara mana kayan sufuri to da wannan zaka gane rashin wayan waɗansu da wani zai makale murya ya bugo ma waya ce shi aljani ne <laughs> sai ka ce to daga wani gidan waya <laughs> a ina kai rijista nil number ka waye ma to ba komai bane kawai mutane ne in ba su da wayo kuma akwai karancin imani to shikenan sai ka samu wasu shedanu sai su ta wasa da hankalinsu ila an yi an yi kai sadaka kaki da sai wani ya zo ya kwashi kudin a banza a banza in an ce ka ba da sadaka sai ka ganin wayo za a yi ma to shi kenan in baka bayar inda za ka samu lada ba bari wani wawan da ya fi ka wauta ya mai da kai sauna kira mana shashasha in ka ga wawa ku taho tare kawai shi kenan sai makali murya ce shi mala'ika ne yau shekararsa dubu kaza daman yana sane da kai za ka samu wani alheri ba za ka samu alheri ba daman za ka samu ma da daka ya yan uwa mu waye Allah ya girmama yan adam ya ba su abubuwa na more rayuwa da yawa wanda bai ba kowa ba a duniya duk waɗannan abubuwan da na faɗa mana na kayan sufuri ba wanda yake da su sai me sai ɗan adam sai ɗan adam in kwa kaga aljani a mota to sato waye amma ba tasa ce dan suna sata in kaga aljani yana kashe kuɗi ko wani yayi wurdi aljani yana kawo masa kuɗi to ka tabbatar da kuɗin sata yake ci dan su aljanu ba su da ma'aikatan kera kuɗi darajarsu a wajen Allah ba ta kai haka ba sai dai su ci albarkacinmu sai dai su shiga inuwanmu yanzu aljani sai dai ya zo kai in ba kai bismillah ba abinci ya cinye ma abinci amma shi ba zai ɗora tukunyarsa ya ci ba ba zai ina gonan aljanu babu to wannan duk yana daga cikin karamcin da Allah ya mana mu yan adam uwa uba akan haka shine ya turo manzo Allah cikin mu mu da haka Allah yake kace inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku ta fuskar mutuntaka kuma kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke jin wai in an ce annabi mutum ne kamar an kaskantar da darajarsa wanda kuma ba haka bane ba sai dai cewa annabi mutum ne a ƙur'ani ya zo da ɗayan ma'anoni guda biyu akwai mutumin da zai ce annabi mutum ne yana nufin kamar kowa ba bambanci to wannan ƙarya ne wannan da'awa ce ta kafirai kafirai suka fara mutanen annabi nuhu su suka gaya masa وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين Allah ya ce faƙalar mala'ul lazi na kafaru min manyan kafiran zamanin annabi Nuhu suka ce da shi ma na raka illa basharan mislana mu fa muna ganin kai Nuhu mutum ne kamar mu wa ma na raka taba'aka kuma muna ganin mabiyanka a illan lazi na hun araziluna ba kowan kowa ba ne face kaskantattun cikinmu ‘yan ƙauye ne gidadawa ne wanda ba su yi digiri ba ne wanda suke gasunan gasunan ne duk su suke tare da kai to don me mu kuma manya za mu zo mu bi ka in kana son mai imani da kai sai dai ka kori waɗannan talakawa bal na zunukun kazibin kai muna ganin ma da kai da su duk ƙarya kuke wa Allah Allah bai aiko ku ba wa ma nara da kun alaina min fadlin ba ma ganin kun fi mu da kowa da komai to anan matsalar take kace annabi mutum ne kamar ka bai fika da komai ba to kai ma ka san kayi wa kanka karya duk mutumin da ake masa wahayi ba za ka haɗa shi da wanda ba ya masa wahayi bai yanzu a takaicen takaicewa ma da wanda ke da wayar salula da wanda bai da ita daya suke shi yanzu in yana neman wani sai ya tafi da kafarsa kai ku duk wanda kake nema in ka buga wayarsa sai ka same shi cikin sauki kana ka to ballantana wanda ake kawo masa saƙo na sama wanda network ɗin duniya baya kaiwa to kaga wannan ka ce kuma tare da kai kuma shi ba tare da ya wani rike wayar hannu ba ko ya yi wani eh, eh, abin nan ba ya yi recharging ko ya yi registration na sim card ba kawai haka da kumfa ya kuni ake kawo masa saƙon sama kuma yake isarwa to kaga wannan akwai bambanci tsakaninmu da annabawa ta wannan fuskar amma ta fuskar annabawa suna cin abinci suna cin abinci ba wani annabin da zai zama baya cin abinci idan sun zama ba sa cin abinci to ai sun zama Allah hmm. domin Allah shine huwa yuqim wala yi yut'am shi sai dai ya ciyar baya ci amma annabawa suna ci annabawa suna aure in sun zama ba sa aure ba sa bukatar mata sun zama Allah wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan تعالى جد ربنا annabawa suna haihuwa suna bukatar 'ya'ya in ya zama ba sa haihuwa ba sa bukatar 'ya'ya nan ma sun zama Allah anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وبنجي يا شيخ ذلكم الله ربكم نعم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه نعم وهو على كل شيء وكيل الله كبديء السماوات الله شيني مكاجن سمي أنا يكون له ولد تيا ذا أكما الله ينادى ولم تكن له صاحبا بيد ماتا duk wanda ka ga yana da ɗa mata ke gare shi ba yadda za a yi ka samu ɗa ba ta hanyar mata ba to shi Allah matar bai da ita ballantana ya yi ɗan wa kalaka kulla shai duk abin da ka sani a duniya Allah shi halicce shi babu alaƙa tsakanin wani halitta da Allah ta ɗa da uba sai dai alaƙa ta mahalicci da mai halitta wa kalaka kulla shai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne da dukkan komai la tudrikuhu al-absar zalikum Allahu rabbukum haka wannan shine bayanin Allah ubangijinku khaliqu kulli shay'in fa'budu mahalicin dukkan komai ku taru ku bauta masa wa huwa bi kulli shay'in wakil wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi majibinci ne mai lura da dukkan komai subhanahu wataala to amma annabawa duk wannan abin da muka faɗa ba haka bane ba annabawa suna da fifiko akan dukkan yan adam amma duk da haka yan adam ne suna ci suna sha suna auratayya suna gajiya an haife su sun haifa sun rayu sun mutu duk waɗannan sifofin da muka faɗa Allah baɗaukakin sarki bayi da su to amma a lokacin da ka kore wa annabawa waɗannan sifofin to kana so ne ka haɗa su da Allah daidai da daidai an gane ko kuma a lokacin da ka tabbatar musu da ɗan adantaka nan ma kuma ka ce daidai da daidai da kowane ɗan adam suke to kuma nan so kake ka wulaƙanta su data gaskiya da adalci shine annabawa mutane ne amma kuma mafifita a cikin mutane ba su da kaso na ubangijantaka duk wata sifa ta Allah ba su da ita su bayi ne shi ku Allah ubangiji ne su abin halitta ne shi ku mahalicci ne su suna da farko suna da ƙarshe shi ku bai da farko bai da ƙarshe shi bauta masa ake yi su ka sai dai su yi bauta ba a bauta musu da ka mu fahimci wannan da kyau domin wannan gabar tana daga cikin gaɓoɓin da akwai rigingimu da yawa a cikinta tsakanin mutane yanzu akwai da yawa daga cikin waɗanda suke bin ɗariƙun sufaye da suke korewa annabawa mutuntaka sai annabawa ba mutane ba ne kamar yadda wani mai waƙar ya ce hula adamiyun kulkuhu malakiyatu wai kamannin ne na annabawa amma ɗabi'un na mala'iku ne to ɗabi'un mala'iku fa ba sa ci annabi baya ci ɗabi'un mala'iku ba sa aure annabi baya aure ɗabi'un mala'iku ba sa gajiya annaba ba sa gajiya ɗabi'un mala'iku ba sa bacci annaba ba sa bacci na bacci kafirai ma sun yi irin wannan kasassabar suka ce wa qalu ma li hadha ar-rasul wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi bil aswaq hmm. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا سكتي ما لهذا الرسول ما يسامو أن منظم يأكل الطعام يكي تن أبنتي سواء إيدر سبيه كما تمنزو يتا أبنتي با ويمشي في الأسواق ما يسامو أن النبي يكي تفيا يجيني مكتي أكاسوا لولا أنزل إليه ملك إنما أن سوكر مسد ملائكة فيكون معه نذيرا يظمو ميتاكي مسبايا mana su a aƙidarsu a tunaninsu annabi bai kamata ya zama yana cin abinci ba annabi bai kamata ya zama yana hada-hadar neman kuɗi ba to amma wannan kuma ba sharaɗi ba ne a wajen Allah ba gaskiya ba ne in ka cire wa annaba wannan to kamar ka cire musu mutuntaka ne kana neman ka ba su wata sifar da ba ta mutane ba وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق Hmm. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا Allah ya ce wa ma arsalna ba mu taɓa aikowa ba min qablika kafinka qablaka kafinka min al na daga manzanni illa face innahum dukkan su la yakuluna ta'ama suna cin abinci annabi adamu yana cin abinci yo laifin ma dai aka fito da shi daga aljanna na me na cin abinci ne ai annabi ibrahim yana cin abinci nuhu yana cin abinci musa yana cin abinci kowa yana cin abinci cikin annabawa to dan me kai za su kafa masa kasharadi su ce kai ba me yasa kake cin abinci ai kana ci ne kamar yadda sauran ma suke ci in sun yadda annabi musa annabi ne me yasa suka yadda annabi ne kuma sun san yana cin abinci kai me yasa suka ce ba za su yarda da kai a matsayin annabi ba sai ka zama baka cin abinci kaga wannan ya zama son zuciya ubangiji madaukakin sarki ce duk annabawa suna cin abinci waya mushuna fil aswaqi kuma suna kai kawo a kasuwanni wajen siye da siyarwa waja'alna ba'dakum li ba'din fitna sai dai mun sanya shashin ku su zamo fitina ga shashi shashin ku ya zamo jarrabawa ga kai shashi a tasbirun dan ga za ku yi hakuri da juna wa kana rabbuka basira ubangijinka kuma yana ganin abin da ke gudana to da dai wannan aya wajen kalmar anfusikum muna da tafsiri guda hudu a wajen ko anfusikum ana nufin larabawa ko anfusikum ana nufin muminai ko anfusikum ana nufin dukkanin mutane baki daya tafsiri uku kai to sannan kuma ko a wata kira'ar anfusikum mafi tsadar cikin ku shine tafsiri na hudu to dukkanin waɗannan tafsiran guda hudu in ka hada su a ƙarshen ƙarƙashin ayar za ta ɗauka. domin manzo Allah balarabi ne manzo Allah shugaban muminai ne wa ana awwalul muminin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne fiyayyen mutane shi yasa busiri yayi daidai cikin alburdarsa da yake fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim Ololuwar abin da zaka faɗa game da manzan Allah tabbatar masa da cewa mutum ne shi amma fa fiyayyen dukkan mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da baye-baye da Allah ya masa wanda bai ba wani dan adam ba ina fata an gane manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya sanya shi ya zamo cikamakin annabawa limamin manzanni ya sanya shi ya zamo shugaban ƴan adamu gaba ɗaya hatta shi annabi adamu ma a ƙarƙashin jagorancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fito ranar tashin alkiyama in an yi busar ƙaho shine farkon wanda Allah zai bawa tufafi ya sa bayan an tashi tsirara ranar tashin alkiyama shine farkon wanda za a fara sauraron ishu na al'ummarsa a yi musu shari'a su wuce su shiga aljanna wanda kuma za su tafi wutar tafi ya ce duk da mu ne na ƙarshen zuwa amma a ranar lahira da mu Allah zai fara hisabi nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyama ghayra annahum utul kitaba min qablina mu ne na ƙarshe amma da mu za a fara ranar tashin alkiyama duk da an ba su littafin kafin mu kuma ba wani wanda zai fara shiga aljannar Allah bayan an gama hisabi sai manzan Allah idan ya je ya kwankwasa kofar aljanna damun masu tsaron aljanna ba a waje suke tsayawa ba a ciki suke tsayawa domin ya fi security mai gadi ya zama daga cikin gate ba daga wajen gate ba in daga wajen gate kake in aka bige ka sai a kwace mukulli a buɗe a shiga amma kai ma kana daga ciki in aka kwankwasa ka ji waye in na gaske ne ka buɗe in mugu ne ka daɗa sa sakata kaga kai ma ciki lafiya baka lafiya amma ka kulle mutane a gida kai kuma kana daga wajen gida an zo an make ka me aka kenan haka manzo Allah ce mai tsaron gidan aljanna mala'ika maliku a ridwan ridwan khazinul janna yana daga ciki yana tsaye da mukullin idan nazo na kwankwasa sai ya ce man anta waye mai kwankwasawa sai ya ce ana muhammad ni ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bika umirtu daman an ce in ba kai ka zo ba kar in bude wa kowa to sannan sai a buɗe ya fara shiga sannan kowa ya biyo baya sallallahu alaihi wasallam shi yake da shafa'atul uzma shine sahibul liwa'il hamdi wal haudil mawrudi sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan an tashi alkiyama Allah zai tara halittar farko da na ƙarshe tun daga Adamu har ƙarshen wanda za a haifa a duniya duk za a taru a fili ɗaya a ranar Allah zai yi fushin da bai taɓa yi ba kowa zai shiga taitayinsa duk annabawa tsoro suke su tunkari ubangiji a lokacin mutane za su shiga cikin wahala da kunci domin za a sako da rana daidai da mil ɗaya zuwa kan 'yan adam a wani fassarar ta malamai suka ce mil ɗin da ake nufi ba milu masafa ba ba mil na tafiya ba a mil da ma'anar tsinken da mata suke sa kwalli da shi shi ma da larabci mil sunansa to rana tsakaninta da kan 'yan adam bai wuce mil ɗaya ba mutane za su yi gumi ga su tsirara haihuwar uwarsu mazansu da matansu wani guminsa ya sha shi iya gwiwarsa wani iya cibiyarsa wani iya kirjinsa wani ma guminsa ya shanye shi duka a wannan lokacin ne 'yan wuta za su rinka cewa gwandama wuta da wannan matsalar da muke ciki duniya ba ta taɓa samun haɗuwar kai ba sai a wannan lokacin a lokacin ne da musulmi da kafirai da wanda suka yadda da wanda ba su yadda ba da 'yan ba ruwanmu da 'yan raba kafa da 'yan kowa namu duk baki zai haɗu a ceto a tafi neman ceto wajen annabawa sai a je wajen annabi adamu a ce a faro da shi shine uban kowa a je a adamu kirari kai allah ya wa abu guda biyar da bai taɓa yi wani ba a duniya ya halicce ka da hannunsa ya busa maka rai da kansa ya aje ka a aljannarsa ya sa mala'iku suka yi maka sujada to da haka ka wuce gaba ka nema mana ceto sai ce ba zan iya ba ina jin kunyar waɗannan abubuwa da kuka faɗa Allah ya yi min amma umarni ɗaya ya bani na kasa kiyayewa da haka ba zan iya ba sai dai ku tafi wajen nuhu shi ne ɗan da Allah ya tsawaita rayuwarsa ya ci gajiyar wa'azi ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi sai a zo wajen annabi nuhu shi ma a yi masa nasa kirarin kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza shige mana gaba wajen Allah ka sa baki ko zai saurare mu sai ce wallahi ba zan iya ba ni ne ne wa duniya mummunan addu'ar da Allah ya halakar da ita duka ina jin kunya in fuskanci Allah nayi addu'a ya halakar da bayansa sai dai ku tafi wajen Ibrahim shi ne Allah a zo wajen annabi Ibrahim shi ma a masa nasa kirarin kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza shige mana gaba wajen Allah ya saurare mu sai ce ba zan iya ba ni ne na tsara gumakan mutane na da aka tambaye ni nace a tambayi babban su ni ne aka ce da ni mu fita bautar gumaka nace ba ni da lafiya ni ne ni ne ni ne shi ma ya faɗi nasa matsalolin sai ce ku tafi wajen Musa shi ne wanda Allah ya rike shi a matsayin abokin magana kullum magana suke sai a zo wajen annabi Musa shi ma a masa nasa kirarin a ce shige mana gaba wajen Allah sai ce ba zan iya ba ni ne wanda na je garin rabon faɗa na yi kisan kai ina jin kunyar in gamu da Allah na kashe masa rai sai dai ku tafi wajen isa shine ruhun lahi a zo wajen annabi isa a yi masa nasa kirarin a yi masa nasa kirarin sai ce to ai gwanda ma duk sauran ni tawa ta fi muni ni da aka ce ni dan Allah ne alhalin Allah bai da ɗa sai ce to sai dai ku tafi wajen muhammadu ana zuwa wajen manzo Allah ku kalli waɗancan annabawan yadda suke gudu amma shi manzo Allah zai ce ana laha ana laha wannan alfarma ta ce wannan dama ta ce kujera ta ce ni kaɗai Allah ya ce zan iya wannan azala ce sai in zo gaban zatin ubangiji in yi sujada zikirin da zan yi wa Allah a sujadan ma ban san shi ba sai a lokacin zai koya min in masa kirari in masa kirari ubangiji ya kyale ni in daɗe yadda ya ga dama bisa ga kasaita sannan sai ya ce ya Muhammad irfa ra'asaka wa sal washfa'atu shaffa ya muhammadu daga kanka roƙi duk abin da kake so za a baka nemi ceto an baka sai ce ya Allah alfarma ɗaya nake so ka saurari bayinka kowa ya san matsayinsa to shine sai Allah ya ce da mala'iku ku kawo ma'aunin auna ayyuka shine wa nad'ul mawazin al-qissa ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة زام أجي ما أونين آدل في أرانا القيامة فلا تظلم نفس شيئا با وتريد زام ظالم كيتا كومي وإن كان مثقال حبة من خردل كودا أشي دي دي دي قاير gadagi ce ku gane akwai bambanci gadagi da gadagi kila wanda ya fito daga Kano ya san wata kwaya da ake ce mata gadagi wani shayi ko to ba gadagi ba gadagi Hausa ba dabo ba gadagi wani abu ne daban amma gadagi shine kwayar hasken rana ya'yan rana da ake cewa idan ka buɗe window da rana zaka ga wasu kwayoyi suna shigowa ido baya iya ganin su sai in rana ta haska masa kuma in ka kai hannu ka kama su ba za ka iya kama su ba duk kaifin idanka dukkansa bai isa ya ga wannan abin ba saboda kankantarsa to Allah ya ce aikin mutum in daidai da kwayar gadagi ce wanda muke cewa kwayar komayya a wani lokaci ba za mu zalunce shi ba in na alheri ne za a bashi in ma na sharri ne zai gani a taina biha za mu zo da shi wa kafa bina hasibin in ji Allah ya ce mun isa masu hisabi a wannan lokaci ubangiji zai yi hisabi kowa zai san matsayinsa to kaga wannan alfarma ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na daga cikin inda Allah zai nuna bambancinsa da kowa zai nuna matsayinsa da ɗaukakarsa akan kowa sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ake kira da ash-shafa'atul uzma babban ceto ko annaba ba su isa su wannan ba manzo Allah kadai shi yake da ita kujera ɗaya ce tak Allah ya ce zai ba da ita ga wani daga cikin bayinsa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni aka yi wa alƙawari Shin ne Allah ya ce wa minan laili fata hajjad bihi Ase an yi ba a saka rabuka makaman mahamudan Allah ya ce wa minan laili lalle a wani bangare na dare fata ka rinka ta hajjud na filatan laka don karin lada a gare ka. Asa tabbas ya kusa an yi ba a saka rabuka makaman Mahmuda. ubangijinka zai tashe ka a matsayi abin yabo matsayin da kowa yana fatan ya samu amma ba zai samu ba kai kadai zaka samu shi yasa a cikin hadisin Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqul in kuka ji mai kiran sallah yana yi ku faɗi irin abin da yake faɗa amma ba wai da daga murya irin tasa ba a'a ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma da murya kasa kasa ka ce Allahu akbar Allahu akbar har fa sai in ya zo hayya ala sala sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya alal fala la haula wala quwwata illa billah har ka kai karshe idan ka kai karshe sai in yace la ilaha illallah sai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi sallam cikakken salati ibrahimi sai kuma ka ce allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salati qaima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته شيخ عبد العزيز بن باز yace zaka iya karasawa innaka la tukhliful mi'ad Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ce ba a karasawa karin bai tabbata ba idan ka karasa ba laifi sabani ne na malamai in ka tsaya anan ma ya isa to sai manzo Allah sallallahu yace duk wanda ya jero wannan wuridin tun daga bin mai kiran sallah zuwa yi mun salati zuwa roka min wasila sai manzo Allah ya ce ita wannan wasilar da kace ati muhammadin il wasila fa innaha manzilatun fil janna wata kujera ce aljanna tilo kwaya daya la tahillu li ahadin illa li abdin min ibadillah ba wanda zai sabe ta sai bawa daya cikin bayin Allah wa ana arju an akuna huwa manzo Allah ya ce ina sa ran in zamani ne to in kuna roƙa min wannan duk wanda yake min wannan ya mutu akan haka halat lahu shafa'ati yawmal qiyamah ni kuma ne masa alƙawarin in ya samu matsala zan cece shi zan yi belinsa to kaga wannan halala ce da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ane masa kirari a ce imamul anbiya imamin annabawa domin dukkan annabawa sun yi sallah a bayansa lokacin da za a yi isra'i da miraji da shi da aka ɗauke shi daga makka aka tafi da shi masallacin kudus wanda daga can ne aka yi sama da shi ko da ya je masallacin kudus sai ya tarar duk annabawa allah ya tara su suna jiransa yana zuwa suka gabatar da shi cewa yi mana sallah ya musu sallah raka'a biyu suka gaggaisa aka yi bankwana ya yi sama to sannan kuma ya koma ya rinka ganin su daga inda suka taho domin duk annabawan nan daga cikinsu har annabi ibrahim har annabi musa wanda annabi musa a sama ta bakwai annabi ya ganshi ibrahim a sama ta shida adamu a sama ta biyu isa da musa musa da isa da yahaya annabi ya gansu a sama ta biyu zakariya a sama ta hudu amma duk sai da aka kawo su suka zo ya musu sallah kuma sannan suka koma sannan kuma ya koma yana gaisawa da su ran gadi irin na shugaba da mabiya ya je wannan sama a yi sallama a buɗe sai ya ga wani mutum sai ya gaishe shi ya ce marhaban bi akhin karimin nabiyin karim wasu ce marhaban bibinin karimin nabiyin karim lale maraba da ɗan uwa mai girma annabi mai girma irin waɗanda su bayi da tsatso da su na haihuwa amma waɗanda yake tsatso da suna haihuwa irin annabi adamu irin annabi ibrahim sukan da suka ganshi ta suka yi lale maraba da ɗa mai girma annabi mai girma duk ya gaisa da su sannan ya kere su ya je inda ba wanda ya taɓa zuwa daga cikinsu ubangiji ya kai shi saman sammai bakwai hatta jibrilu sai da ya dakata ana tafiya aka zo sidratul muntaha jibrilu ya ce mu anan muke tsayawa wa ma minna illa lahu ya ce dukkanmu da kake gani mala'iku kowa da iya jet ɗinsa wani mala'ikan daga sama ta ɗaya baya zuwa ta biyu iya jet ɗinsa kenan wani ya je ta biyu ba zai je ta uku ba wani ta uku ba zai je ta hudu ba jibrilu ne kawai babban su yake wucewa ya je sama ta bakwai to ko shi in ya je sidratul muntaha anan yake tsayawa manzo Allah kwa da aka kai shi sidratul muntaha ya ce duk abin da yake hawowa daga ƙasa nan yake tsayawa duk kuma abin da yake saukowa daga sama a nan yake tsayawa nan ce mararraba to amma kai Allah ya ce in kawo ka nan kuma in nuna ma hanya ka wuce ka wuce to kaga wanne yake nuna maka manzon Allah ya kere mala'iku domin ya je inda shugaban su ma baya zuwa ballantana kuma bil adama ya kere adamu ya kere musa ya kere isa ya kere ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa limamin manzani duk al'ummar da Allah ya bata annabi ya bata alheri ba karami ba shi yasa Allah yake jan kunnan sahabbai da mu baki daya wa alamu anna fikum wa alamu anna fikum rasulullah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون Allah ya ce wa alamu ku sani annabikum rasulullahi cewa manzon Allah yana cikin ku ku na daban ne domin ba karabutun mutane annabi yake zama a cikin su ba duk mutumin da yake daukan cewa wai waɗanda suke kewaye da annabi za su zama karabuci ga magarin mutane to asali bai ma san kimar annabi ba yanzu kai ka taba ganin babban mutum a cikin karabucin mutane ka taba ganin shugaban kasa a cikin yan tasha ka taba zuwa bakin kasuwar garin ku kowace iri kasuwa ce a ce ga shugaban kasa arha ai ba zai yi ba to shugaban kasa kenan to ina kuma ga shugaban annabawa shugaban duk duniya farkonta da ta? da na farko zagin sahabban annabi da aibata su asali rashin sanin kimar annabin ce rashin sanin darajar manzan Allah din ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka dukkan al'ummar da Allah ya bata annabi Allah ya bata alheri ba karami ba shi yasa mu kansa mu kanmu al'ummar sa Allah yake nuna mana ku na daban ne a cikin al'ummomi domin mun ba ku mafi girman kyautar da muke da ita shine kyautar manzan Allah sallallahu alaihi sallam kuntum khayra ummatin خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا to ubangiji madaukakin sarki yace azizun alaihi ma anittum duk abin da yake damun ku to wannan abin yana tayar masa da hankali sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ne wanda ya cika ma'anar shugabanci duk shugaban da ya cika ma'anar shugabanci shine wanda zaka ga in al'ummarsa tana cikin wahala to hankalinsa ba a kwance yake ba amma duk shugaban da zaka ga al'ummarsa tana cikin wahala shi yana bacci al'ummarsa tana cikin wahala shi abin bai dame shi ba to wannan ba shugaban kirki bane ba bai dace ya zama shugaba ba manzo Allah ya bada kyakkyawan misali akan shugabanci manzo Allah bai taba zama a inuwa yana shan inuwa al'umma ta tana rana ba sahabbai suke bada misalai na ban mamaki suka ce idan wutar yaki ce wutar yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fitowa yake yana kirari ba dai shi ake nema ba to gashi nan dukkanin sahabbai sadaukai jarumai irin su umar irin su ali idan wutar yaƙi ta wutar yaƙi suka ce bayansa muke dawa mu laɗe kunna idza hamiyal watisu naluzu bi rasulillah zai fito yana anan nabiyyu la kazib an ibn abdul muttalib ni ne annabin da ba ƙarya ni ne ɗan gidan abdul muttalib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suka ce idan za mu yi tafiya da annabi in akwai matsala a hanya ana tsoron ta gaba yan adawa za su taho sai ce kowa ya biyo bayana in ta baya ake tsoron za a biyo baya sai ce ku yi gaba na biyo ku a baya Don Allah ka auna shi da masu mulkin mu yanzu in aka tabbatar akwai matsala to sai dai a turo mota da sojoji su ta wi wi shi sai biyo ta sama ko ku je ku karata amma manzo Allah ba haka yake ba sahabbai suke ba da labari suka ce wata rana cikin dare kamar misalin karfe 2 zuwa karfe 3, sai aka ji wata ƙara a madina kamar ka ce bom ya fashe daram duk sahabbai suka tashi hankalinsu a tashe daga mai wasa takobi sai mai ɗaura wa doki siddi sai mai ɗaukar makami sai kaza sai kaza amma shi manzo Allah tuni da ya tashi ya hau sa ba siddi ba linzami ya kada dokin ya kama gashin wuyansa kawai dan ya fita bayan gari ya ga me yake faruwa sahabbai suka ce sai da muka gama kintsawa muka taho sai ke cewa ku koma an gama an gama wannan shi ne shugaban gaske a ranar da ake yakin hazab an yi yunwa a madina gashi ana yaki ba abinci sabai suka ce saboda yunwa dutse muke ɗauka mu ɗaura a cikinmu saboda kada iska ta kada mu kowa in ya zo aka ce wani kwanan ka nawa baka ci ba kwana uku kwana kaza wallahi kun gama dutse kowa ya fito da dutse ɗaya sai suka ce to mu tafi wajen annabi mu gaya masa suna zuwa da suka gaya maka yunwa ta ci ta cinye ya ma'aikin Allah duk duwatsu muka ɗauka muka ɗora a ciki suna buɗe cikin su ya ga dutse ɗaiɗai da ya ɗaga nasa sai suka ga dutse biyu ma'ana ita shi jinwar ta ci shi har sau biyu ninkin tasu amma yanzu muna ramewa shugabanni suna tu suna kumatu arzikin ƙasa yadda shugaban ƙasa wallahi ba don raini ba tare da girmamawa ga matsayin shugaban ƙasa amma a ka'idar Allah yadda shugaban ƙasa yake da haƙƙi a kuɗin Najeriya haka talakawa a ƙauye suke da haƙƙi a wannan kuɗin duk ɗan ƙasa ne daidai suke ba laifi don shugaban ƙasa an ba shi wani albashi in ya yi aiki su ma in sun yi aiki a ba su albashi amma in dai wani abu ne extra wanda za a ji daɗi to yadda shugaban ƙasa zai ji haka ya kamata kowa ya saboda duk kuɗinmu ne na baki ɗaya duk na duka ne duk kuɗin mu ne na mu duka an yi yunwa a zamanin sayyidina Umar yana shugaban kasar musulmi ake yunwa sayyidina Umar da kansa yasa duk suto-suto na gwamnati a buɗe su rizab na abinci Umar da kansa yake ɗaukar buhun hatsi da garwan mai ya kai kofar gidan talakawa ya ajiye yana wannan aikin cikinsa yana ƙurr yunwa amma umar yana cewa ciki kai kuka ko kar kai kuka wallahi ba za ka ci ba sai talakawa sun ci ina ma a ce haka shugabanninmu suke ina ma a ce haka suke aƙalla ma a ce su ɗauki dubu ɗai ɗai su rinka ba mu ɗari ɗai ɗai a yi lissafin goma da ɗaya in sun ci miliyan goma su rinka ba mu miliyan ɗai ɗai a yi lissafin goma da ɗaya amma cinye du suke mana cinye du suke mana a dukiyar da tamu ce ta fice kuma wallahi muna gaya musu haka tare da girmamawa ba don cin fuska ba don muna tausayin su wallahi kuɗin nan sai kun yi amansu a gaban Allah wallahi sai kun yi ko shakka babu wannan kuɗin sai kun yi amansu a gaban Allah mutum ɗaya ya kwashe kuɗin da mutum miliyan za su yi rayuwa mai kyau da shi muguntar ta kai sokawai inda ake binne kashi nan manyanmu suke tonawa suke binne kuɗi talakawa suna mutuwa akan dubu ɗaya akan ɗari biyar akan ɗari uku Kan ɗari uku najeriya muna da kuɗi muna da kuɗi rijiyar kuɗi ce daga yau in aka ce a dakatar a yi sulhu kura tsira da na bakin ki duk wanda ya sata a shafe efcc ta daina bincike mun yafe amma daga yau a ja layi a daina sata wallahi shekara biyu uku hudu biyar sai mun murmure kowa ta ya zama mai kuɗi amma an sata an sata an sata kuma ba za a daina sata ba ina ma da da aka sata an gina mana makarantu ina ma da da aka sata an ba mu tsaro ina ma da da aka sata an gina mana asibitittuka wani daga cikin manyan ƙasan nan ya taba ciwon kafafa ya tafi wata ƙasa daga cikin ƙasashen waje ya je kawai za a yi masa abin nan physiotherapy za a yi masa gashi gashin ƙafa kuɗin da aka caje shi a asibitin wata mai karɓar kuɗi a asibitin ta ce ƙasarku yanzu babu wannan injin bai ba ta amsa ba saboda kunya saboda kuɗin da shi za a yi masa gashi ba wai injin fa zai siya ba ya ci a kai irin injinan a najeriya sama da dubu goma ba a najeriya aka yi ministan da take da injin tausa ba injin tausa na miliyan nawa miliyan ɗari ko miliyan 90 aka ce injin fa da zai matsa mata jiki matsa mata jiki dan Allah miliyan 90 ko miliyan 100 rayuwar mutum nawa za ta gyara a Najeriya suna da yawa a yau dan Najeriya yana rayuwa a wuni talakan Najeriya yana rayuwa a wuni a ƙasa da dubu ɗaya masu samun dubu ɗaya a Najeriya kullum a wuni su suka fi karanci. to dubu dubu dubu ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai a cikin dubu ɗari sau ɗari ce aƙalla in dubu goma goma za ka ba su Ka raya rayuwar mutum nawa goma mutanen da suke sana'a da ɗan kwalinsu ko ɗan farantin goro ko ɗan kalin recharge card wanda jarinsu gaba ɗaya bai kai dubu ashirin ba a najeriya suna nan da yawa dubu ɗari mutum nawa za ka yayi da wannan sana'ar to ba wannan ne ya fi takaici ba bayan an saci kuɗin an kai su turai inda su kansu in suna son kuɗin ba su isa su kai gare su ba za ka kai wa turawa kuɗi su aje maka wallahi kana son kuɗin in ba sai sun gaya maka adadin da za su iya baka kuma duk kuɗin nan da turawa yadda ka san sun musu tsafi suke ɗiba suke kai musu da su su kuma turawa suka gina ƙasashensu da su za a nuno tashoshinsu ‘ya'yansu suna jin daɗi suna rawa suna wasa amma mu sun talauta mu ina ma da a ce in sun sata su buɗe mana kamfanin nuka a ƙasanmu aƙalla ta ɗauke mun yarda kuɗin naku ne amma ku buɗe nukan da za su yi aiki mai muku ƙwadago mai muku ƙwadago mun yadda mu je a bayan naku ai ba dole bane don mun muku bauta a duniya a lahira mai muku bauta a lahira sama tana iya juyawa ta dawo ƙasa don haka dan Allah mu ji tsoron Allah wannan muguntar in ba dan Afirka ba ina ake yin ta wallahi duk duniya ba inda ake wannan wautar sai a Afirka yanzu wani sanata kwanaki da aka nuna mun shi da kansa yake bidiyo a facebook na gani motar sa ba ta kasa da miliyan hamsin ga sunan iri-iri nunnuna yake wani dan uwansa ne faɗan majalisa yake duk wannan motocin naka ne yake na ne ce kai ni ba zan iya ba ana ya ga wanda ya fi shi hauka wani dan afirka ake bani labari a ingila motocinsa ɗari uku da hamsin a shekara in kullum zai hau mota shekara za ta zagayo bai hau wata ba don Allah wannan mentality din aina ake samun zamba ba Afirka ba kamar waɗanda aka yi mana gorin talauci Allah ya samu gane da aka manzan Allah shugaba ne da ma'anar shugaba kuma duk al'ummar da annabi ya gina al'umma ce wacce take tana ba da kyakkyawan misali ta fuskar shugabanci misali Umar ɗan Khattab akwai wani lokaci da wani babban kafuri daga cikin daulolin duniya su fafawas na wancan lokacin ya ji labarin umar ya yawa kawai sai ya taho ya ce shi ko ya zo ya ga waiwaye umar din nan yana shigowa garin madina ya ce ku nuna min ina fadar sarkinku wanda ake cewa umar umar suka ce je ka bayan gari za ka ga gindin wani ɓaure yana na yana bacci ya ce kai ba a kuke mun ko da gaske suka ce me wani ba a je ka gani man ya tafi bayan gari ya je tara Umar ya cire rigarsa ya yi matashin kai da ita inuwa da rana yana bacci ya tsaya ya kalle shi ya kalle shi abin ya ba shi mamaki kamar yanzu ne a ce ka tsinci shugaban kasa akan titin nan shi kadai yana tafiya to me ya hana shugaban kasa ya tafiya shi kadai akan titi da haka shi kansa arnan da ya kalli Umar ya ce cap hakamta fa'adilta fanimta hukunci kai wa mutane kai musu adalci sai suka bakka kai bacci ai bahaushe ya ce duk ɗan da ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba shi ma ba zai ba ai da suka sace kuɗin nan namu suka hana mu bacci shi yasa su ma ba za su yi bacci ba wallahi ba za su yi bacci ba talaka in ya ganka ko da malmalar tuwo sai ya jefe ka saboda haushi haushi saboda ka ki ka bar shi ya ci mai nama ya ci mai miya da kyau to amma ko yanzu akwai shugabannin fa da suke kwatanta haka karka dauka wai duniya ta tafi wallahi lokacin da Umar Bashir al-Bashir na Sudan yake shugaban kasa a Sudan kana tsauna a masallaci zaka ji shugaban kasa yana goga ma kafa ku sahu ba ruwan kowa da shi ba ruwansa da kowa Sudan zaka je jiha ka ce ka an yi babban bako a ce to bari gwamna ya zo ya je gonar kankana sai ka ganshi a kekensa ki ki ki ki ki ya taho a Afirka ma muna da shugabanni da suke kwatanta haka adalci ne kawai gidan shugaban ƙasar sudan ba kowa a kofar gidan 'yan sanda ne ƙwaya biyu 'yan sanda ne ƙwaya biyu rakin rak wani shugaban ƙasa a najeriya ba zan faɗi sunansa ba ya taɓa kai wa el bashir ziyara a sudan bashir daga motarsa sai babur ƙwaya ɗaya ke gaba irin mai jiniyan nan babur ɗin gaban gwamna da muke cewa shi kaɗai da wannan babur ɗin da motarsa ya zo ya ɗauki shugabanmu na wancan lokacin da ya je shugaban ne ya kalli gaba ya kalli ba ya ce haka kake sai kadai aka ta ce a ah, to ni zan yi sauri koma kasa ta aiki a biyo ni a make ni da aka kwatanta adalci shi yake ba da zaman lafiya kuma ba wai shugaban kasa ba ko kai a gidanka ka kwatanta yi wa matanka da 'ya'yanka adalci ka ga yadda zaka ji daɗin zaman gidan amma matuƙar za ka cuci wata ka zalunci wata ka cuci wasu yaran ka ware wasu su zama 'yan mowa wasu 'yan bora wallahi ba za ka ji daɗin zaman gidan ba abadan ba za ka zauna lafiya ba adalci shine zaman lafiyar dan adam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kyakkyawan misali wajen shugabanci manzo Allah ya zo duniya tana cike da matsala matsalar da ba a taba yin irin ta ba amma a cikin shekara 23 ya warware duk matsalar duniya ya tafi ya bata lafiya shi yasa hatta turawa suna fada duk rikicin da duniya take ciki a yau suka ce mutane ɗari ne za su iya solving din matsalar na farko shine Muhammad Muhammad saboda ya yi an gani ya gwada an gani ya sha matsalar yahudawa ya warware matsalar maguzawa ya warware matsalar munafukai ya warware to su ma kansu musulmin kuma da matsalar tasu kuma ya warware sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah yake harisun azizun alaihi ma anikum duk abin da ke damun ku yana daga masa hankali ba abin da annabi yake so illa ya ga al'umma ba ta cikin matsala duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tambaye shi game da wani abu sai ya ce ummati ummati ni dai Allah al'umata al'umata shine Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba Allah zai maka kyauta da har sai ka gamsu da ita shi kuma manzo Allah ya ce ya Allah bazan yadda ba kuwa har sai na ga ka shiga mun da duk al'umata aljanna shine kololuwar damuwata kada shugabanni su zama ramun kura daga ke sai ƴaƴanki a'a ka zama na al'umma ka zama damuwarka damuwar al'umma kwanciyar hankalinka shine in ka ga al'umma ka hankalinta ya kwanta ubangiji madaukakin sarki ce bil mu'min harisun alaikum mai matukar kwadayin alheri ne tattare da ku sannan ra'ufur rahimun mai rahama ne mai jin kai bil mu'minina game da mu'minai malamai suka ce ba wani annabi da Allah ya taba hada masa sunayensa guda biyu ya ara masa sai manzon Allah sunan ra'ufu da sunan rahimu na Allah ne amma dai ya dauka ya dankawa annabi ya bashi aro zaka samu annaba da yawa Allah ya ba su aron sunaye ɗai-ɗai nasa amma ya hada masa biyu ba a taba ba sai manzon Allah sai Allah ya ce ne fa'in tawallu fa'in tawallu fa qul hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Allah ya ce fa'in tawallu idan mutane suka juya maka baya fa qul kai kace hasbi Allahu Allah ya isan min alaihi tawakkaltu gare shi na la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi Allah din alaihi tawakkaltu a gare shi ne na dogara ko da shi nake dogaro wa huwa rabbul arshil azim kuma shi Allah shine ubangijin al'arshi wanda yake mai girma lafazin hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa rabbul arshil azim zikiri ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin zikirin safiya da kuma zikirin yamma manzon Allah sallallahu alaihi ya yace duk wanda da safiya zai yi zikirin hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau bakwai to Allah subhanahu wataala zai kame masa dukkanin damuwoyinsa ko zai kare shi daga dukkanin wani tsautsayi ko hadari na wannan wuni din ko da gaske ya faɗa ko da karya ya faɗa haka hadisin ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi ya yace man qala hina asbaha wa idza amsa ko idza asbaha wa idza amsa hadisin Abu Darda cikin sunan na Abu Dawud duk wanda ya ce a lokacin da ya safiya ko kuma ya yammata ya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim sab'a marratin sau bakwai kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan kana biha aw kadhiba to da ka ya uwa wannan falala ce mai matukar kyau mutum da safa cikin zikirinsa na safe ya ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim ka karanta sau bakwai a zikirinka ne ma nan ma kamar mai tasau bakwai sannan ubangiji subhanahu wataala yace wa huwa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi mai girma lafazin al'arshi kamar yadda muka faɗa anan ko kuma a darasin abbasiya al'arshi shine mafi girman halittar Allah ba wata halitta da ta kai halittar al'arshi girma Allah ya sifanta al'arshi da sifofi guda uku wanda kowace daga ciki tana nuna girma ya sifanta shi da azma anan yace wa huwa rabbul arshil azim ya sifanta shi da karim ubangiji yace afa hasibtum annama khalaqnakum afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haq la ilaha إلا هو رب العرش الكريم kaga anan ya sifanta shi da karim karim yana nufin shi ma mai girma daidai yake da azim to a wani waje kuma ya sifanta shi da majid yace zul arshil zul arshil majid hmm. fa'alul lima yurid Allah ya ce zul arshil majid Allah shine ma'abocin al'arshi al-majid mai girma kalmar majid ma tana nufin girma da haka ko kace azim ko kace karim ko kace majid duk sifofi ne da Allah ya ba al'arshi duk da malamai bisa ga kira'ar jumhur suna karantawa la'ilaha ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil amma akwai qira'ar wa huwa rabbul arshil to in ka karanta da rabbul arshil azim sai zama azimu anan sifatul rabbi ma'ana Allah shine mai girma ba al'arshi ba amma idan ka karanta rabbul arshil azim to sai zama azimi nan sifa ta al'arshi domin azimi majrur ne al'arshi ma majrur ne annat wal man'ud mutatabiqan to haka ne in kuma ka ce azimu sai ya zama sifa ce ta arrabu domin arrabu marfu wal arshu wal azimu kuma marfu as-sib an-na'at yatba'u al-man'uta fi wa nasbihi wa jarrihi da haka dai ubangiji ya ce shine ma abocin al'arshi mai girma idan ka san girman al'arshi to daga nan kuma zai haska maka ka gane girman Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a dauke halittar duniya baki daya a jefa a cikin sama ta daya bacewa yi? saboda sama ta dayan ta ninninka mu girma in aka ɗauke mu mu 'yan duniya da 'yan sama ta ɗaya aka sa sama ta biyu ɓacewa gani da 'yan sama ta ɗaya da ta biyu da duniya in aka sa sama ta uku ɓacewa gani a ƙarshe haka ana sama ana daɗa girma ana sama ana daɗa girma har a je saman bakwai to dukkanmu in aka ɗauki da duniyarmu da saman sammai bakwai in aka ɗora mu akan kursiyu kujeran mulkin Allah dukkaninmu ɓacewa gani to da mu din kuma da kursiyu in aka jefa a al'arshi manzo Allah ce kamar ka dau sisi ne ka jefa a dajin falgore bacewa zani to shi kuma Allah din saman al'arshi yake ya daidaita daidaitan da ya dace da shi shi yasa yace sai a kursiyu hus samawat mulkin sa ya yalwaci sammai baki daya kursiyun sa ya girmi sammai baki daya to shi kuma al'arshi ya girmi kursiyu shi al'arshi shine rufin jannatul firdaus daga shi babu wani rufi sai kuma sai kuma ubangiji saman sammai baki daya saman al'arshi baki daya shi yasa a hadisin muslim manzo Allah ce za su altimullah aljanna fas'aluhu alfirdausa fa innaha a'la aljinan wa fawqaha arshur rahman in za ku roki Allah aljanna ku roke shi firdausi firdausi ita ce first class ta aljanna manzo Allah yake ita ce madaukakiyar aljanna babu aljanna sama da ita ita ce aljannar annabawa to ita kuma samanta daga ita sai al'arshi daga al'arshi kuma sai zatin ubangiji shi yasa duk dan aljannar firdausi to wannan dan kusa ne da Allah kusanci na isa kusanci na matsayi Allah ka samu aljannar firdausi Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah